This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga al'umman jamhuriyar Nijar kuwa sai mu ce barkanku da sallah. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata tara ga watan afrilun shekarar hudu kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga ibrahim da kanan labarai To baba Amurka ta ce wasu wurare a birnin Mogadishu na kasar somaliya ciki har da ofisoshin jakadancin kasashen yamma na fuskantar yiwuwar kai hare-hare. Jiya Litini Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce an tsaida ranar mamaye birnin Rafa na kudancin Gaza daga ta ƙasa yayin da Amurka ke adawa da hakan. sannan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya fara nazarin sabuwar buƙatar yankin falasɗinu ta zama cikakken mamba a majalisar ɗinkin duniya kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar karamar sallah a jamhuriyar nijar bayan sanarwar ganin jinjirin wata a ƙasar. a matsayina na ɗan ƙasa na yi matukar farin ciki matuƙa gaya maras misali da wannan sanarwar wacce majalisar koli ta addinin musulunci ta ƙasa niger ta fudda kamar kowace safiyar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na ali mustapha sokoto wanda a yau shirin zai ci gaba da duban batun kafa rundunar 'yan sanda a matsayin jiha a jam'a najeriya bayan haka muna dauke da sakon watan ramadana daga bakin malam ali abubakar nafari na kungiyar light foundation a birnin accra amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azimi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya da fatan kuma masu shirye-shiryen yin karamar sallah a jamhuriyar Nijar za a yi lafiya. ga labaran. ofishin jakadancin amurka a birnin nairobi na kasar kenya ya ce ya samu wasu bayanan sirri na barazanar wasu wurare da dama za su fuskanci kai hare-hare a magadishu babban birnin kasar somalia ɗaya daga cikin wuraren da ta yiwu a kaiwa harin shine filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na adan adde wanda kuma ke zaman sansani ga sojojin tabbatar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar afirka da kuma wasu ofisoshin jakadancin ƙasashe da dama ciki har da amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya an soke duk wata zirga-zirga da ta shafi ma'aikatan ofishin jakadancin amurka a yau talata tara ga watan afrilun shekara ta 2024 a cewar takardar gargadin gargadin ya kara da cewa har yanzu fa gargadi na mataki na hudu na ma'aikatar harkokin wajen amurka game da tafiye-tafiye mai cewa kar a je somaliya na nan saboda aukuwar manyan laifuka da ta'addanci da bore da haɗari ga lafiyar jiki da sace-sacen mutane da kuma fashin teku. jiya litini firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce an tsaida ɓoyayyen ranar mamaye birnin rafa na kudancin gaza daga ta ƙasa duk da faɗi da fadar shugaban amurka ta white house ta yi cewa A masu shiga tsakani da ta tura su birnin alkahira sun miƙa ma mayakan hamas wani tayi na shirin tsagaita wuta da musayar fursunoni yau na karbi cikakken rahoto game da tattaunawar da ake yi a alkahira a cewar shugaban na isra'ila a birnin kudus mun ci gaba da aikin ganin mun cimma burinmu na farko shine sakin dukkanin mutanen da aka kama da kuma cimma cikakkiyar nasara kan hamas Netanyahu ya ci gaba da cewa nasarar kuma ba, ba ta yiwuwa sai an shiga cikin rafa an kawar da bataliyoyin 'yan ta'adda da ke wurin hakan zai faru an kuma da rana in ji shi nan da nan amurka ta tsawata ma Netanyahu wata mai magana da yawun hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta ce mun sha bayyana matsayinmu karara cewa ba mu goyon bayan hakan a rafa a halin da ake ciki kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya fara nazarin sabuwar buƙatar yankin falasino ta zama cikakken mamba a majalisar ɗinkin duniya jiya litini duk wada ɗaɗɗiyar manufar amurka ɗin nan wadda ka iya sawa wannan bukatar ta fuskanci wato kujerar naki a kwamitin matsayinmu kan wannan batu sananne ne kuma bai canza ba a cewar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ga manema labarai biyo bayan wani zama na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ke duba wannan bukata ta falasino amurka ta kwashe shekara da shekaru tana cewa zaman yankin falasɗinu cikakkiyar ƙasa wato kenan kuma zama cikakkiyar mamban majalisar ɗinkin duniya mataki ne na ƙarshe wanda ya kamata a tattauna a kai tsakanin isra'ila da falasɗinu a matsayin wata hanya ta magance rikicin ta wajen ƙirƙiro ƙasashe biyu an jima kadan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan hukumomin Nijar sun bayyana yau talata ranar sallar ƙarshen azumin Ramadan na wannan shekara wanda hakan ke tabbatar da cewa an ga jinjirin watan Shawwal na wannan shekara. Wannan da ya biyo bayan sanarwar da Majalisar Koli ta addinin Islama ta Nijar ta yi don tabbatar da ganin watan. Wakilinmu Haruna Mamman Bako na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto. Majalisar Koli ta addinin Islama ce ta janguriyar Nijar ta ba da sanarwar ganin jinjirin watan Shawwal a cikin daren da ya gabata da ke bayyana ƙarshen azumin Ramadan na wannan shekara a ƙasar kamar yadda magatakarren ƙungiyar addinin Musulunci na ƙasar ya karanta a rediyo da talabijin na ƙasa. mardi 9 avril 2024 correspondrait au 1er Shawwal 1445. Sera célébrée la fête des Eid fitr sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil islamique du Niger. Talata dinnan zai yi daidai da daya ga watan Shawwal shekarar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445 kuma a dukkan fadin jamhuriyar Nijar za a gudanar da sallar karshen azumin bana ta Laida Alfadari. Akan kan haka majalisar koli ta addinin islama ta wannan kasar tana isar da saƙon barka da sallah ga dukkan musulmi na nijar da ma na duniya baki daya a nasa bangaren firaministan jamhuriyar nijar ali muhammad zen ya yi bayani a kafafen rediyo da talabijin na kasar inda ya ke cewa majalisar koli ta soja mai mulkin wannan kasar zuwa gwamnati rikon kwarya suna sane da mawuyacin mawuyacin Khalid da 'yan Nijar suka yi azumi a cikin cikinsa a wannan shekara ta 2024. Kamar da yadda Majalisar Koli ta addinin Islama ta wannan kasar ta yi bayani game da ganin jinjirin watan Shawwal, wannan na nuna cewa musulmin wannan kasar sun kammala azumin Ramadan da Allah ya wajibta musu kamar da manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani haka ma majalisar koli ta wannan kasar ta soja da gwamnati sun san yanayi mawuyaci da 'yan Nijar suka yi azumi a ciki ɗauko daga tsananin zafin watan Maris da zuwa tsadar rayuwa amma nan ba da juma'a ba labari mai daɗi zai zo wa 'ya'yan wannan kasar saboda juriya da suka nuna da neman inci, da kare mutuncin su da na kasar su da suka yi wannan ko a cikin sabon tsarin na raya wannan kasar du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie Waɗansu 'yan Nijar sun yi furci game da ganin watan na Shawwal na kammala azumin Ramadan na bana. Eh, a matsayina na ɗan Nijar wato lalle mun yi horin ciki da sanarwar da Association Islamic kenan da ta yi kenan cewa da talata ne za a yi ga sallah a nan ga ƙasar Nijar gaba ɗaya. Saboda haka a matsayina na ɗan Nijar mun ji daɗi sosai muna farin ciki sosai da wannan sanarwa. Matsayina na ɗan Nijar na yi shi daɗi sosai dangance da musamman wannan sanarwar da kungiyar addinin Islama cewa da Association Islamic ta ƙasar Nijar ta hiddo na cewa ranar Talata za a gudanar da sallah ta ƙarshen azumin Ramadana. Ina fatan kuma da kowa da kowa zai yi wannan sallah lami lafiya kuma cikin kwanciyar hankali. A matsayina na ɗan ƙasa na yi matuƙar farin ciki matuƙa gaya maras misali da wannan sanarwar wacce majalisar koli ta addinin musulunci ta ƙasa Nijar ta fudda dangance da talata kenan za a gabatar da Idil Fitr karamar sallah kenan dai zani ce a takaice to gaskiya mun yi farin ciki sosai kuma muna yi ma al'ummar musulmi fatan alkhairi eh, na Nijar da kuma na duniya gabaki daya Allah ya nuna mamu ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗa muna cikin rayayyu. Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. a gaida haruna mamman bako da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu yanar sadarwa da facebook da dandalin x da kuma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to baba kamar yadda aka ji yau take karamar sallah a jamhuriyar niger kafin nan wakilinmu a yankin difa haru sule rashidu ya zagaya don ji da kuma ganin yadda ake shirye-shiryen bukukuwan karamar sallar kama daga wurin sayar da kayan abinci zuwa wuraren kayan sawa ya fara da wani mai sayar da kayan abinci da farashin su ya hau mai suna isa jibo inkiya faffa wanda ya ce gaskiya ciniki an gode allah in ka ɗauka kan shinkafa kuɗin shi ya karu. Muhammadu Bulama da ke zama ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da ke sayar da kayan sawa a nan kasuwar da'irar birnin Difa ya yi ƙarin bayani yana mai cewa. Kasuwanci dai shi alhamdulillah ko wani lokaci sai mutum ya samu iya rabon da ya samu. Kawai tsadanci makan nan ne da ya kawo haka shi ne sa. To koya al'ummar jihar ta Difa suka ji game da hidindimin bukukuwan karamar sallar bana? Mustapha Usman mazan Difa. To bayar mai Allah godiya. An da yi abu da isa waka. Ko in da kana yara kala biyu kala uku yanzu ba wuce ka yaro kala ɗaya ba ta ma abincin da za a ci ma ake yi. Musa Suleiman mazaunin Difa. Za mu yi sallah amma ba a yanda rayuwa take so sosai ba sai dai alhamdulillah kawai. Ina da 'ya'ya sun kai guda goma. To amma ya waɗannan yara duka musu kan sallah kenan? To wasu dai sun samu wasu kuma an ba su baki su yi hakuri. Daga bisani dai masu sharhi kan lamuran yau da kullum a jihar ta Difa irin su Alhaji Usman Manga Isufu shugaban kungiyar farar hula ta MPCR a nan jihar Difa na hasashen yadda bukukuwan sallar bana za ta kasance ga al'ummar jihar ta Difa biyo bayan jerin takunkuman bayan jin mulkin da jamhuriyar Nijar ta fuskanta jama'a daga kungiyar sidiyawo lalle sallah ta bana ta yi bambanci da na shoron shekaru waɗansu bododi da aka rike ta taimako allah takunkuman na aka ɗage su duk da haka nan abinci ya yi tsada kayayyaki na yau da gobe sun masu yi tsada harusular rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar so a gaida Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana wannan wato labarai da kuma wannan rahoton daga nan Washington. To da kada a shafa wannan shiri na zuwa ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger ko za a iya samun mu a tashar mu ta VOA afirka kan mita 200.5 zangon FM. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. yanzu ba abin da nake gaya maka fa ba wani gwamna da yake dogara akan 'yan sanda kawai su yi nike masa jihar sa domin sha'anin tsaro dole sai ya hada da yan banga wallahi in ake gyara za a samu abin da za a san amma in ba mu tsaya mun dubi abin nan ba da kyau da kyau muka je muna ta wani creating na na na state police din za a fara samun problem Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci barkanmu da sadon mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke. Wai ta yaya za mu tabbata cewa idan Allah nuna mana ranar da za a kafa rundunonin 'yan sandan jiha-jiha a Najeriya gononin waɗannan jihohi ba za su yi amfani da su wajen musgunawa abokan su ba. suna na Bashar Altina Goyawa Isa shugaban rundunar adalci ta ƙasa reshen jihar Sokoto. Babu shakka ƙirƙiro 'yan sandan jihohi abu ne wanda a cikin babe na kasawa cikin wannan kasa domin tsaron shi kashi ai mai makama ai mai gurbi ƙarƙashin gwamnatin tarayya akwai gudun 'yan siyasa su yi amfani da waɗannan jami'an na 'yan sanda na jihohi domin uzura ma abokan adawa ainihin ga jihohinsu wannan shine abin da ake tsoro a kai sunana ibrahim saminaka su a gaskiya tsakani da allah ina goyon bayan state police dari bisa ɗari rigima za ta ita suwa tsakanin 'yan uwa ko dangi ko makota a irin wannan rigima har idan an juyo da kai state ɗinka to duk yadda za ka yi ka sasanta saboda cigaban garinka da cigaban unguwanka da cigaban 'yan uwanka za ka yi state police gaskiya alkhairi ne. haka ne to tsoron gwamnoni su yi amfani da 'yan sanda wajen gallaza wasu da ba sa shiri da su ko kuma suke adawa da su ɗaya ce kawai daga cikin abubuwa da dama da ake fargaba game da su game da kafar rundunar 'yan sanda wacce take da bambancin sabanin ra'ayi a gurin 'yan najeriya daban-daban akwai wasu abubuwan damuwa al misali ina za a samu kuɗin gudanar da irin waɗannan rundunonin ya za a tsara su wace rawa gwamnatin tarayya za ta taka a cikin su koma ina magana zargin da ake cewa su 'yan sandan ma ai an rena su ba daukan su da daraja da kima kamar da ake daukan wasu fannoni na harkokin tsaro kamar rundunonin soja da sauransu wakilinmu na fannin harkokin tsaro hassan maina kaina ya haɗa mana hancin gogagun masana guda biyu wanda suka san cike da wajen harkokin tsaro a najeriya muna sake marhabin lale ga ritaya ya kumado ahmed tijjani baba gamawa wanda tsohon sojan jiragen sama ne wanda kuma shi yana goyon bayan a zo a kafa wannan rundunar 'yan sanda ta jiha-jiha tare kuma da ritaya aig wato mataimakin sufetun 'yan sanda da ya ritaya aliyu garba tsohon kwamishinan 'yan sandan abuja wanda shi samsam baya ra'ayin kafa wannan rundunar 'yan sanda ta jiha-jiha to bari mu tashi daga ita waccan magana na fargaba da ake da ita game da yadda 'yan sanda ko kuma gwamnoni za su yi da wannan 'yan sandan idan an hannun tasu a hannun su gwamnoni din a'a ai wato ba duka bane aka zama daya kuma idan ta duba yau ni a jihohin nan da ake kai kwamishina of police da yan sandan su yan sandan nan nawa ne gaba daya yanzu ba abin da nake gaya maka fa ba wani gwamna da yake dogara akan yan sanda kawai su yi nike masa jiharsa domin sha'anin tsaro dole sai ya haɗa da yan banga ya haɗa su su aiki faɗa da faɗa da 'yan sandan nan kafin a samu zaman lafiya kuma in ka duba yau 'yan sandan nan da suke jihohin nan da sauransu za ka samu cewa 60% na matsalolinsu gwamnonin jihohin nan su suke biya musu su. duk wani abu da za a yi ko ba ko ne zai zo gari sai an samu 'yan sandan nan an gyara musu motoci an ba su kuɗin mai an ba su warfiya an biya kuɗin aiki na rana wadda za a ba su kamar abinci da sauransu a wayannan 'yan sanda da za su yi aiki sannan kuma dole kowane gwamna sai ya yi kokari ya haɗo da 'yan banga ya haɗa domin a samu a samu mafita saboda haka a cikin wayannan abubuwa da muke magana a kai yes akwai gura gurbi ko da a cikin gwamnonin ba za a ce wai duka ka zama ɗaya ba amma amma mafi yawa in je aka ba su wannan dama ina tabbatar muku da cewa wannan tsoron da muke da shi wallahi tallahi zai zama tarihi in kuma ba haka ba ina tabbatar muku da wannan bala'i da muke ciki shekara goma sha takwas to kuma mu san kuma shekarun da za su faru a gaban mamuni a raye saboda haka dole ne a tsaya a kirkiro 'yan sandan jihohin nan mu ga yadda za mu maganin wannan bala'i da ya tunkaro mana a wannan kasa. Ya kawo muna godiya kwarai. Ina zo gare ka ya ji Aliyu Garba. Maganar ya komodo akwai abin dubawa a cikinta. ka dubi duk faɗin Najeriya ga yanda gyara in zai fa ana son gaskiya to akwai gyara a yi gyaran nan ai ba dun Najeriya ba ne za ka je ka cimma inda ake da civil in ma ka samu inda ake da civil ba a sai civil sai sun kwashi kin tukoki ana ta abin duk proliferation na arms ya kamata su zauna ko da onda ne oke ku ku je crowd control wa'annan su je ba, su wa'annan yan sanda wa'anda suke masu makamai da abin nan ga irin aikin ko sako ko ta ina ga yadda za a shiga wallahi ina ce gyara za a samu abin da za a san wannan amma in ba mu tsaya mun dubi abin nan ba da kyau da kyau muka je muna ta wani creating na na na state police din bari ka gani local government guda ɗaya sai a ce nan eh, eh, ɗari za a ɗauka wani local government da ke za a samu mutu uku sai za a fara samun problem ya kuma da gama wa maganan AIG ba akwai abin dubawa shi saboda yanzu misali idan aka ce za yan sanda kaga yan sandan tarayya din na Najeriya gaba daya duk inda ka je komai din iri ɗaya ne da uniform din su da duk tsarin su da motocin su fenti mota kuma ɗaya ne to yanzu idan aka yi yan sandan jihohin nan ya batun uniform zai kasance sannan ita jiha ba ta da alaka da wata kasa kai tsaye ya fadanta na jiha dole tarayya ne ya batun biyo hmm. makamai zuwa kwasa-kwasai kasashen waje hulɗa tsakanin kasa da kasa da sauransu mm. ya kuma za a yi da shi inspector general of police zai ci gaba da aikin da kuma za a yi da ofishinsa da sauransu so alhamdulillah bari na fara ɗaya biyu uku babban yana yi magana a kan cewa ta magana a kan cewa sojoji sun zo biyan allowance sun aka operation su suna ba wa yaransu amma police ba sa bayarwa. I'm sorry to say kullum abin da nake faɗi shine akwai zalunci sosai a cikin sha'anin ɗan sanda a Najeriya. Kuma yau idan ka duba da yake maganan cewa da ɗan sanda suna da ofisoshi, suna da motoci, suna da dom na mai da sauransu. In ka duba aikin aiki yanzu suna da bot fuel installation, misali Army ko Air Force, duk inda jirgi yake ga gurin da zai je ya sha ga gurin da za a yi sabisin din shi haka motocinsu da sauransu me yasa 'yan sanda ba su da wannan Ka ga in ka duba wa'annan abubuwa ba za mu ci gaba da irin wa'annan abubuwa haka ba kuma yau in ka duba duk motocin da 'yan sanda suke da shi ina tabbatar maka kashi tamanin bisa ɗari jihohi ne suke ba su jihohi ne suke sayi motoci su raba 'yan sanda da sauran don haka ba su motocin ka je ka duba bayan wata shida ko kuma shekara guda ka ce a da maka da motocin nan for inspection ina tabbatar maka aka ba su ɗari da kyar za ka samu guda ashirin ina suka ci kuma da ake maganan budget su ne sa ba kullum shi yasa nake faɗi cewa su ina ga wani lokaci ko tsoro suke su rubuta abubuwan da suke nema ko kuma a'an an ba su ne a tsakanin su suke rabewa tun da su sojojin tare kuke da su kun kuke zuwa kansu offset state meeting ko kuke zuwa kuke abubuwa ta yi shi IG yasa ba zai rubuta request kamar da wa'annan suka kawo ba amma an ka duba saboda irin wa'annan abubuwa da suke faruwa sai ka ga cewa kullum an ba su a baya kuma eh, eh, bari ya ce ya kuma da eh, bari ya ce mai da barci ya kuma wannan bayanan da ka dago kamar ya ji da zaka ce dangane da wannan bayanan da shi ya kuma do yayi ko to a gaskiya don kan mutaka muna ce ce ku ce akan wannan abu shi ya san duk inda ake merchant operation bari in gaya ma gaskiya a yi ɗan sanda akwai rans sai ka ga ƙaramin soja ya zo ce gaba shi ne sai an ba shi kuma sai an yi abin nan kuma yanda yake faɗi ba haka ba ne ana bayarwa amma a dinga duk za a ba ɗan sandan nan da za wanda za a ba da sai na sai an yi double ko triple in dai ana son gaskiya cikin ta mai. tsakani da Allah. Ko abokin ma ta duba da kyau. Abokin ma ta duba da kyau. Bokin ɗin so da bai lokacin ɗan sanda ko ɗari ba. An nawa ne. Kaga kowa da irin nashi aikin kowa da irin abin ganin shi. Amma duk wanda ka kawo soja daga external ka zo da shi da internal. Ka ce ya zo ne. To zai ɗauki abin da shi shine gaba. Shi shine ya ma kowa sani. To kaga duk tsayin ake samun problem ɗin ke. Eh, eh, eh. to ka gani eh kuma wato baba gama wa wato wani zai ce fa gaskiya maganar AIG din nan akwai kashin gaskiya ciki bari baka misali don za ka yi tunawa a shekarun bayan mun yi irin wannan tattaunawa da da kai da marigayi tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihar lagos alhaji abubakar tsaf allah gafarta mishi Amin ya Allah. Idan kuma a lokacin ya ce ku sojoji ku ne kuke kuke ɗan sanda kashin mutuwa kuke hana sakat kuke hana sauran gaban goshi. <laughs> Har ba misali lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya je mulkin soji ya ce a mm. lokacin shugaba shagari ya sa ɗan sanda manya-manyan motoci na gwagwagwa sosai na fama waɗanda ko da mm. yaƙi zai tsakanin ƙasa da ƙasa a lokacin ƴan sanda mm. su jagoranta wannan abin da za a yi. Amma sojoji kuna yin mulki Buhari gaba ɗaya ya kwakwace waɗannan kayan aiki da motocin fada masu sulke da aka sa yan ya da su masu sojoji yana cewa an bar wani abu a yan sanda za su je mulki kamar me za ka ce hmm. ganye da zargin da ake cewar kamar ku sojoji ku ne matsalar yan sanda a Najeriya a wannan ba gaskiya ba ne yan sanda ne ba sa son kansu ina tabbatar maka da cewa duk wata dama da za su yi wa kansu wani abu an ba su bari ka misali yanzu idan ka duba yanzu duk yawanci police station da ake da shi za ka samu jihohi ne suka gina musu za ka samu individual ne a unguwa ko mai hannu da shuni ya gina musu police station ya ba su? yanzu ka duba ina ne za ka ce akwai bariki ko wani outboard na sojoji da wani individual ko kuma wata gwamnati ta da ta gina ta ba su? to madalla to shin idan an kafa rundunar 'yan sandan jiha-jiha dinnan ya za a yi da kadarorin 'yan sanda na yanzu wanda na tarayya ne makarantunsu makamansu ma'aikatansu da sauransu za a rarraba su ne akan jihohi-jihohi din ko kuma gwamnatin tarayya za ta rike abinta ne muna godiya ga shi wakilin namu hassan mai na kaina da kuma bakin nasa ritaya ya komodo ahmed tijjani baba gamawa da kuma ritaya aig aliyu garba da suka halarci wannan shirin a madadin su ne ne aliyu mustapha sokoto a washington ku huta lafiya tuma dalla yanzu ko ga sakonmu na watan ramadan ya sunana eh, ali abubakar na fari ni ne shugaban kungiyar da mai suna the light foundation kuma na cikin limamai a garin jayo cikin east legon eh, central mosque addinin musulunci ya kwadaita muna wata awonu alal birr wa taqwa wa la alal ismail wai mu ringa muna tanyan juna kan aiki nagarta Aikin alkhairi mu tattara mu tanyan juna muna yin shi mutum ya yi bude baki a cikin tare da makwabci a cikin tare da waɗanda ba su da shi babu shakka yana da lada matuka a cikin addinin musulunci akwai ibadun da muke yin shi a bayyane a bayyane ko sadaka da ake yin a bayyane karbabban sadaka ne aikin hajji da muke yin ga akwai ayyuka da dama about 90% duka a bayyane ne shi ne tawafi a jihar arafa muzdalifa safa da barwa duka a bayyana ne ana ganin kana yi innamal amal bin niyyat shi yasa wannan kuma in mutum in ka yi shi ya kwadaita ma wanda shi ma yake da niyya ya yi wannan dama bai da karfin ya aikata abin da kai ka aikata na aikin alkhairi shi ne tada mutane shi ma ya ga wannan ya ba shi kwazo shi ma ya je ya tara mutane ya yi ke alheri ya yadu amma komi karshen shi ne innamal a'malu binniyya wa innamal likulli imrin ma nawa niyya dai aiki duka yana guce da niyya in ka yi niyya saboda ka tara mutane su gan riya to tsakaninka da Allah baka da lada amma in ka yi shi saboda ka kyautata niyya kuma kana so wani kuma ya gani ya yi wannan wannan ba komai kana da lada wani kuma ya gan shi ya yi kana da ladan shi da aikin alkhairi in ka yi shi wani ya gani shi ma ya yi an ba shi lada a kuma baka lada saboda ya yi kwaikwayo da kai kan alkhairi amma mafi alkhairi a ce bude bakin na bayan ka bashi dobino ka bashi akwado ka bashi abincin da zai ci ya koshi ba zai nema ba zai yawo ya tashi dama bai da shi ko yana da shi ya kuma yi wahala ya nemi abinci ka kawo shi a kusa shi ne budan baki ba lalle ya shi ka ba shi ruwa ya sha ko kuwa ka ba shi kwayan dubino ya bude baki da shi abincin da zai yi duka shine aka tattara mazu Allah sallallahu ya ce an ka bude mau dan adam musulmi mai azumi baki kai ma kana da ladan kamar ladan shi amma Allah bai zai karbi lada da zai bashi ya baka a'a Allah shi mai bayarwa ne shi yasa ya riba maka ya baka wannan irin ladan da azumin da zai samu ciki ba zai rage mishi abinda Allah zai bashi Allah ya samu dace ubangiji Allah ya karba assalamu alaikum to da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice To a takaicen Amurka ta ce wasu wurare a birnin Mogadishu na kasar somaliya ciki har da ofisoshin jakadancin kasashen yamma na fuskantar yiwuwar kai hare-hare. jiya litini firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce an tsaida ranar mamaye birnin rafa na kudancin gaza daga ta ƙasa a yayin da kuma amurka ke adawa da hakan sannan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya fara nazarin sabuwar buƙatar yankin falasino ta zama cikakken mamba a majalisar ɗinkin duniya To masu saurare da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji mu ɗauke da wani za ku ji maimacin shirin wannan shiri da muka gabatar. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da kuma dadi balawe da ya shirya ya bada umarni da ma Mr. Calvin wanda shine injiniyanmu na wannan safiyar. Daga birnin Washington DC ina cewa musamman ga al'umman jamhuriyar Nijar Allah sa a yi bukukuwan sallah lafiya kuma ina muku barka da sallah da fatan sauran musulmi kuma za su biyo sahu gobe idan Allah ya kai mu yanzu daga nan Washington yake sallama wassalam.